Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16-21-25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau talata uku ga watan Mayu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Mataimakin shugaban kasar Najeriya ya ce gwamnatin da ta gabata ta sace dala miliyan goma sha biyar na talakawa ta wajen badakalar sayan makamai. masu fashin teku a yammacin afirka sun koma garkuwa da mutane yayin da mayakan ruwan yankin ke ƙara ƙaimi wajen shawo kansu kana yau ake gudanar da zaben tsaye da dan takarar shugaban kasar amurka a jihar indiana inda 'yan takarar da ke kan gaba donald trump na jam'iyyar republican da kuma hillary clinton ta jam'iyyar republican ke fuskantar kalubala daga abokan takararsu a shirin namu na yanzu za ku ji cewa neman ƙarin mafi karancin albashi da ƙungiyoyin kwadagon najeriya ke yi da alamu bai samu kwakwara amsa ba bayan haka za ku ji cewa al'ummar jihar kaduna na ci gaba da cece ku ce game da batun dokan nan ta yadda za a gudanar da wa'azi wadda ke gaba shugaban majalisar jihar yanzu haka da shike yau ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya ce muna ɗauke da rahoto akan wannan bikin bayan haka za ku ji maimaicin shirin noma daga halima jimarau amma yanzu ga halin da duniyar ke ciki jama'a salamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mataimakin shugaban ƙasar najeriya ya ce gwamnatin da ta gabata ta sace dala miliyan dubu goma sha biyar na talakawa ta wajen badakalar sayan makamai mataimakin shugaban ƙasar yemi osibajo ya faɗa yau talata cewa an yi asarar kuɗin ne ta cin hanci da rashawa ƙarƙashin shirin sayan makamai na gwamnatin tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan shugaban ƙasa mai ci yanzu muhammadu buhari ya lashe zaɓe bara da alkawalin cewa zai shawo kan matsalar cin hanci da rashawa sai dai shugaban kasan ya ce satar da aka yi a zamanin mulkin jonathan ta bar baitul malin kasar wayan tun da ya hau raga mulki a watan mayu an kama jami'an tsohuwar gwamnati da dama bisa zargin cin hanci da rashawa da suka hada da tsohon mai ba shugaban kasar shawarwari kan harkokin tsaro samba da suke a cikin watan janairu ministan watsa labarai na najeriya ya ce jami'an gwamnati hamsin da biyar da kuma 'yan kasuwa sun sace dala miliyan dubu shida da 670 na talakawa tsakanin shekara ta 2006 zuwa uku. mataimakin shugaban kasan ya faɗa yau talata cewa babu wani jami'in gwamnati da zai yi tsammani cewa zai wawuri dukiyar ƙasa ya kwana lafiya 'Yan fashin teku a kasashen yammacin Afirka sun koma garkuwa da mutane yayin da mayakan ruwan yankin suke ƙara ƙaimi wajen shawo kansu, bisa ga wani rahoton da wata ƙungiyar yaƙi da 'yan fashin teku ta fitar yau Talata. Mashigin tekun Gini ya zama bangaren teku da ya fi kowanne hadari a duniya, inda 'yan fashin teku suka kai hare-hare 54 a bara. suka kuma yi sanadin asarar dala miliyan 700 bisa ga rahoton da kungiyar yaƙi da fashin teku ta amurka da ake kira oceans beyond piracy ta buga a lokutan baya ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da 'yan fashin teku ke amfani da ita su ne fashin jiragen ruwa domin su yi sata a cikinsu in ji matthew walji jagoran wallafa rahoton sai dai da wato sai dai da mayakan ruwan suka fara kai dauki da zara an kai hare-haren 'yan fashin tekun ba su iya ɗaukar kwanaki suna kwasar ganima a jiragen da suka yi fashi ya zama dole suka sake wata sabuwar dabara hari da sace mutane domin neman fansa wadda ba ta bukatar lokaci mai tsawo in ji walje Sufurin jiragen ruwa na taka muhimmiyar rawa a tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka kamar Najeriya da Ghana da kuma Ivory Coast da ke sufurin kayan da suke sayarwa a kasashen ƙetare kamar mai da koko ta hanyar ruwa. Manzan Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen de Mistura ya faɗa yau Talata cewa yana ƙoƙarin ganin an koma kan aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma watanni biyu da suka shige a ƙasar Siriya yayin ganawarsa da ministan harkokin kasashen ketare na moscow sergei lavrov tsagaita wutar da aka yi tsakanin dakarun gwamnati da mayakan 'yan tawaye ta fara aiki ne a cikin watan fabrairu abin da ya sa aka sami raguwar tashe-tashen hankali lamarin da hankali a hankali yake komawa gidan jiya a sanadiyar zargin da ake wa dukkan sassan biyu da ke ta yarjejeniyar fadan ya fi kamari dai a arewacin birnin aleppo inda hare-haren da gwamnati ke kaiwa ta sama suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a makon da ya gabata kafofin watsa labaran gwamnatin ƙasar siriya sun ba da rahoton cewa 'yan tawaye sun harba rokoki da dama a kan wata asibitin wato wani asibitin aleppo yau talata suka kashe ko kuma suka raunata mutane da dama kamfanonin dillancin labarai sun ambaci ta bakin jami'an amurka waɗanda suka nemi a sunayen sunayensu suna cewa amurka na nazarin shata waɗansu yankunan tudun mun tsira da za su zama mafaka ga farin kaya da kuma 'yan hamayya masu sassaucin ra'ayi kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau ake gudanar da zaben tsaida ɗan takara a jihar Indiana da ke nan Amurka, inda ɗan takarar shugaban ƙasa da ke kan gaba a jam'iyyar Republican Donald Trump yake fuskantar wato zafaffar takara tsakaninsa da ɗan takarar da ke biye da shi na kurkusa Ted Cruz, ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Texas. mai yiwuwa ne idan trump ya samu nasara a jihar indiana ta kai shi ga samun jam'iyyarsa ta tsayar da shi takarar shugaban kasa kafin babban taron jam'iyyar wanda za a gudanar a cleveland cikin watan yuli binciken ra'ayoyin jama'a da aka wato da tashar talabijin ta nbc da wall street journal da kuma maris suka gudanar na nuni da cewa Trump yana kan gaba da maki goma sha biyar a Indiana, ko da yake sakamakon binciken farko suna karo da juna kan irin ratar da ya ba sauran abokan takararsa trump wanda yake ƙara samun ƙarfin gwiwa ya shaidawa magoya bayansa a wajen yakin neman zaben da ya gudanar a jihar indiana cewa ya ƙosa mai da hankali kan yakin neman zaɓe na ƙasa a maimakon tsakaninsa da abokin takararsa cruz da gwamnan jihar ohio john kasich Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da gwamnatin Najeriya ke ƙoƙarin karɓar kasafin kuɗin bana, ƙungiyoyin ƙwadago su ma sun fara yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta ƙara wa ma'aikata albashi bisa ga yanayin yadda abubuwa suka kasance a ƙasar yanzu. Za ku ji ƙarin bayani daga wakilin Nasiru Adamu El Hikaya. neman ƙarin mafi ƙarancin albashi da ƙungiyoyin ƙwadagon Najeriya suka yi a ranar ma'aikata ta bana da alamun bai samu ƙwaƙwarar amsa daga gwamnatin da ke faman karɓar kasafin kuɗi daga majalisa da nufin fara wasu ayyuka da masu zaɓe za su fara shaidawa ba. At the moment we're experiencing challenges, things are not as well as they could be. We know we have petrol problems, but they are short-term problems. Muna cikin ƙalubale, in ji mataimakin shugaban Farfesa Yume Osibajo, amma muradin gwamnatinmu inganta rayuwar al'umma. Wannan kalubalen na nuna karancin kuɗin shiga sakamakon faduwar darajar gangar fetur a kasuwar duniya. wani lamari ma yadda bakin kungiyoyin kwadagon ya saba uwar kungiyar nlc da ke da yalkwata abuja ta wa ba na neman naira dubu hamsin da shida ne yan aware karkashin comrade ajero na kungiyar ma'aikatan lantarki da ke da ofis a lagos na neman naira dubu casa'in ne jami'in uwar kungiyar kwadagon notoro na nanata cewa sukan nemi karin ne bayan wasu shekaru kuma bisa doka abin da doka ta zayyana a kundin tsarin mulkin najeriya shine bayan shekara biyar albashi mafi kankanta dole da kungiyar kwadago da gwamnati za su zauna a samu masala kuma wa'adi wa'adin shekara biyar din ta shige a ƙara mana albashi mafi kankanta na naira dubu hamsin da shida. kun je jihar kaduna inda shi gwamna yan ya ce a daina ma baku ko kobo saboda bai ga amfanin ku ba. zancen tashar mai shayi ne shi nashi ra'ayin ne majalisar kwalin kungiyar kwargo ta ɗauki mataki akan maganar matsalar da muke da shi a jihar kaduna kuma insha Allah nan da wani ɗan ƙaramin lokaci za mu fito da dabarun tabbatar da cewa mun kwata wa ma'aikatan kaduna hakkin su domin ba huruminsa ba ne bayan da za a yi a ce wani gwamna ya waye gari ya ce shi zai tantance ya bincika ya ga wani ma'aikaci ne yake so ya zama memban kungiya ko kuma Eh, kaman yanzu kai ne ka tashi ka ce kana so ka tantance ka tabbatar da cewa a ah, wannan dan PDP ne wannan dan APC ne yadda doka ta ba wa yan ƙasa dama su shiga kungiya da suke so haka dokar Najeriya ta ba mu dama ma'aikata su shiga kungiyoyin da suke so kuma ma'aikata sun shiga kungiyoyin nan ba jiya ba ba yau ba da jimawa tun kafin 'yan rufa ya zama gwamnan kaduna saboda haka wannan zance duk kabli da badi ne kuma nan da kalilan lokaci za mu aiwatar ya an kwatanta ma'aikata da waɗanda ba sa aikin gwamnati waɗanda ba sa aikin ne mafi rinjaye a najeriya da su ma ta bakin alhaji aliyu mai samari travels kano ke buƙatar ribar dimokuraɗiyyar mai girma shugaban ƙasa muhammadu buhari al'umman najeriya sun zaɓe ka akan suna neman ci gaba a ƙasa da abin da za su ci talakan najeriya abin da yake nema abin da zai ci ba shi ya tara kuɗi ko ya wani abu da shi ba to duk ƙoƙarin da kake da cin hanci da rashawa al'ummar najeriya suna farin ciki da wannan al'amari kana kau da azzalumai daga cikin gwamnatinka da tsohuwar gwamnati al'ummar najeriya suna buƙatar abinci shi suke bukata a najeriya dalilin da yasa suka fito suka jefa ƙuri'a su kenan jihohi da dama ba sa ma iya biyan albashin bai dai tsohon mafi karancin albashi koko na yanzu naira dubu goma sha takwas duk da daukin da gwamnatin tarayya take basu wato bail out nasura da malika kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu el hikaya har ya zuwa yanzu dai batun dokar yadda malaman addini za su gudanar da wa'azi a jihar kaduna na gaban majalisar dokokin jihar yayin da wasu 'yan jihar ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da wannan dokar ga isa lawal ikara da ƙarin bayani sai dai fa tambayar ma da wasu ke yi ita ce shin anya al'ummar jihar kaduna ma suna da masaniya game da wannan doka sunana mansur sani sadu mm, to na ina jin ta a labarai na gani a news akan maganar da shi gwamna ya ce ya tura house akan bil na wahazi da sauransu kar a damu wasu akan ansakuwa da sauransu da kuma tara titi masu wa'azi da sauransu suna na umar hassan kamar ni dai ma ban san ma ina aka dosa ba haka kuma mutane da yawa ba a tsaya an musu bayanin yadda dokokin masu ke matuko suna na emmanuel eto eh ban dai sani ba amma dai ina dai je dai bakin mutane to sai dai fa duk da rashin cikakkiyar masaniya game da abin da ke kunshe cikin wannan doka wasu al'ummar jihar kaduna sun faɗi ra'ayoyinsu game da dokar gaskiya ni a gani na ba irin wannan bukatan saboda ita addini ba ta gwamnati ba ce sannan kuma ban ga dalilin da za a ce duk wanda zai je wa'azi wai sai an yi rajista wa'azi ba ra'ayina gaskiya ni gaskiyan magana ba mu kai waye da za mu enforce din wannan dokar a cikin al'umma ma yanzu ba gaskiya tana neman a wayar da mutane jama'a kai ina da ra'ayin cewa wannan doka malamai su zauna su duba ta da kyau su yi mata fahimta na gari wannan dokan za ta yi tasiri babban tasirinta ba abin da ya fi al'umma zaman lafiya. To ra'ayina a dokar da aka kawo ta wa'azi a jihar Kaduna ita ce wadda ya kamata a duba ta tuko. Ko lokacin da addinin nan ya zo ana shan giya ba a hana shi gaba ɗaya lokaci ɗaya ba. Sai aka ce in za ku zo sallah kar ku sha giya kuna masu maye har dai aka kai ga tafiya ta tafiya aka ce to ku daina shan giya. Kaga bai kamata a ce daga an kawo doka yanzu yanzu kawai a yanke musu hukunci yanzu. Da kome tsantsa ke kunshe cikin wannan doka ta gudanar da wa'azi a jihar Kaduna kuma ina batun da ake cewa wasu daga cikin sassan wannan doka sun ci karo da kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. barista alzubair abubakar lauya ne mai zaman kanshi a jihar kaduna kuma ya amsa irin waɗannan tambayoyi waɗanda suke wa'azi a lasfika ake ji da rediyoyi da kafofin watsa labarai su ne malaman addinin musulunci da na addinin krista to gwamnatin jihar kaduna ta so ne ta takaita masu amma dama can akwai dokar mu ta final court dokar musamman section 210 ya yi magana ainun a kan girmama addinan juna ba tare da wani ya yi amfani da laspika ko wata kafa ya zagi addinin wani ba daga baya sai malamanmu da limamanmu na coci-coci sai suka wuce gona da iri 'yan siyasa na amfani da su ainun kuma su suna amfani da talakawa ainun wajen janyo matsaloli musamman a ƙasashen arewa to waɗannan abubuwan ne gwamnatin jihar kaduna take son ta takaita ina maganar da suke yi cewa a cikin dokan nan akwai maganar ba za ka yi wa'azi ba sai an baka lasisi ko mai karatunka kuma za a hana saka an sako da karfe 8 na dare akwai shi a cikin dokar to amma ba da lasisi ga mutumin da zai yi wa'azi ni a gani na ya saba ainihin ma'addinan kuma ya saba ma tsarin ƙasa saboda dokar ƙasarmu ta ce mutum yana iya duk addinin da ya ga dama kuma yana iya yadawa ta hanyar dokoki ba tare da an tsangwame shi ba tun da ka faɗi dokan na da alfanu eh. kuma ta ci karo da wasu sassa na kundin tsarin mulki eh. to a shar'ance me mafita abin da ya kamata a yi shine su mai da dokar cikin majalisa ya yi magana da mutanensa game da yadda tsarin yake mutane za su ba da ra'ayoyinsu game da waɗannan abubuwan in aka dawo majalisa a dubi dokoki na da waɗanda suke penal code sai a yi amfani da su misali mutum ya fara wa'azi sai ya zagi kirista to a kama shi sai a kai shi kotu a hukunta shi bisa wannan dokan ko kuma mutum yana a izala sai ya zagi 'yan ɗarika to ai still dokar ta yi tanadi ga irin wannan to a hukunta mutumin da ya yi wannan da laifin tunda akwai shi a doka isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. a gaida isa lawal ikara ranar uku ga watan mayon kowace shekara ce majalisar ɗinkin duniya ta ware domin bikin ranar 'yancin 'yan jarida kowane irin kalubale da kuma nasarori 'yan jaridan ke fuskanta a najeriya wakilin sashen hausa babangida jibril ya aiko mana rahoto daga lagos taken bikin na bana dai shine samun 'yanci na yada labarai a matsayin daya daga cikin 'yancin biladama sai kuma kare 'yan jaridu wajen gudanar da ayyukansu ba tare da sa musu takunkumi ba sai na uku tabbatar da lafiyansu a lokutan aikinsu musamman ma dai 'yan jaridu da ke amfani da kafofin sadarwa na zamani da kuma wanda aka sani a can baya irin su rediyo da talabijin da kuma jaridu a sakonsa na bana domin wannan biki dai babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ban kimin ya yi kira ga gwamnatoci da 'yan siyasa da 'yan kasuwa da kuma al'ummar ƙasa da ƙasa da su tashi tsaye wajen ba da 'yanci tare da ba da kariya ga kafofin yaɗa labarai da kuma ma'aikatan jarida yana mai cewa idan aka gaza ta wannan fuska to ko shakka babu an gaza wajen ba da 'yancin da bil'adama yake da shi wajen sanin abin da ke kai ya komo ta haka ne kawai in ji shi za a gudanar da aiki kafaɗa da kafaɗa domin ci gaban al'ummar duniya baki ɗaya. shi ma a bangarensa a hirar da na yi da shi domin bikin wannan rana farfesa raf akin faloye shugaban sashen koyon aikin jarida na jami'ar lagos ya bayyana cewa absolutely democratic absolutely on african absolutely professional for any country to want to gang the press. Ya ce ko shakka babu ya saba wa tsari irin na demokradiyya ya saba wa al'adunmu na afirka kuma ya saba wa aiki irin na jarida ga duk wata gwamnati a duniya ta ɗauki matakai na takura wa 'yan jarida domin kuwa 'yan jaridu su ne masu gani su faɗi tare kuma da rike amana na al'umma na ganin cewa ba musguna ma wani ba saboda haka na ganin ya kamata 'yan siyasa su gane cewa shi ɗan jarida mai gani ne ya faɗi ita kuwa gwamnati ko 'yan siyasa masu san a yi rufa-rufa ne to kawo kuwa za a samu sabani kenan idan tafiya ta yi tafiya so it is uh, important for the politician to understand that journalists all over the world are partners to koya 'yan jaridu a najeriya ke gudanar da ayyukansu mr mike enyi moses babban edita ne a jaridar business day da ke nan birnin lagos kuma ya bayyana cewa we have a freedom of information act which gives every citizen not just the media as long as you're a nigerian you have right to ask ya ce yanzu haka akwai doka na sanin bayanan gwamnati amma kuma bisa ga dukkan alamu ba duka 'yan jaridun ne ke amfani da wannan dama ba kai hasali ma banda 'yan jaridu su kansu al'umma gari ya kamata a ce suna amfani da wannan doka domin sanin bayanai na gwamnati da ya shafe su sai dai kuma ga waɗanda ma suka nemi sanin wannan bayani ana samun turjiya daga bangaren gwamnati to kaga akwai matsala kenan gwamnatin najeriya ne ta bai najeriya a matsayin daya daga cikin kasashen duniya da 'yan jaridu ke walawa kamar da tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu na najeriya kuma yanzu haka kwamishinan yaɗa labarai na jihar kano comrade muhammad garba ya shaida mani wa sakonsa domin bikin wannan rana ministan yada labaran najeriya alhaji lai muhammad ya jaddada kudurin gwamnatin shugaba muhammadu buhari na ci gaba da ba da haɗin kai ga 'yan jaridu tare kuma da kare haƙoƙinsu domin gudanar da aiki bil haƙƙi da gaskiya baban yaji prom murai amurka daga lagos ya mawaka wani mai kiɗi ne fadan Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A shirinmu na dare yau za mu so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da ranar 'yan jarida. Shin kuna gani 'yan jarida na da cikakken 'yancin gudanar da aikin su yadda ya kamata? Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma ga maimaicin shirin noma. Masu sauraronmu da wannan maraicen talata Assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawarmu da Mrs. Monica Joshua mai gari manomiya kuma ɗaya daga cikin mata uku 'yan Najeriya da suka lashe kyautar gwarzayen noma ta shekarar 2014. a wata gasar kungiyar Oxfam mai yaƙi da talauci da kuma rashin adalci a duniya. Za ku ji abin da Mrs. Monica ta yi da kyautar kuɗin da aka bata, amma yanzu ci gaba za ta yi da bayani akan yadda aka yi ta yi nasara a gasar da kuma yadda aka yi ta zo Amurka. An koya mana abubuwa masu kyau sosai a wurin. To a wurin yadda ake koya mana ana nan ana duba me kike yi a ciki. So da ana gwaji din a wurin aka samu namba ɗaya. nomba biyu da nomba uku. Ke ce namba nawa? Ni ce namba biyu. Mm. To a dalilin da aka kawo ne a nan, ni shugaba ce. Mm. A can ana kokari yadda a taimaka mani wayar ma mata kai a wurin. Kuma na kokari a shugabancin haka da mun je wurin har muka form wani kungiya Ogbonge Women Cooperative Society. To, it is now over Nigeria an ce mu goma sha biyu din nan kowa ta je ta kafa wannan kungiya ni kuma har na riga na kafa har mun samu hmm. certificate da gwamnati. Na san irin wannan gasa aka ɗauki na ɗaya na biyu na uku akwai wata kyauta mai tsoka wata babbar kyauta da ake. An yi man kyautan nan an bani wata glass mai kyau. Den aka bani kuɗi dubu ɗari biyu. Kuɗin nan da na ce maki ba ba mu gona na je na siya gona da kuɗin nan ina da gonan da an rubuta monica joshua mai gari na nome ta bana kake ga amfanin to kin yi magana kiwo ina kiwon kaji na nama da na kwai ina rike awaki akwai lokacin da awaki sun kamu da ciwo sai na sai da suna siyasa guda na da saniya yanzu da awaki guda bakwai akwai mata da yawa suna zaune suna da lahiya suna da ƙarhi amma kullum za su ce yaya zan yi yaya hmm. zan yi wayo Allah yaya zan yi wace shawara zaki ba irin waɗannan mata shawara na shine mata su tashi su bi wanda sun riga sun fara yi za a koyar da su in sun ji kira kan su ja tsaki su je su ji ya gamshe su su aikata bai yi masu ba su tashi shauran da nake son ba mata kenan yanzu duniya ta canja kowace mace ta tashi in ba haka ba gidajenmu za mu samu wahalu ga cututtuka kullum to in kin fito waje abu ya faru kina da ɗan kwabo da za ki tare ma kanki mutunci kamar waɗanne irin matsaloli ne manoma suke fuskanta musamman manomiya mace Yes, akwai matsaloli sosai. Na ɗaya, gwamnati ba su san ƙanana manoman mata ba. In sun kawo ko abin da zai taimaka kamar ingantaccen iri, taki ba a ba mata. Sai dai maza ne za a ba su, kuma mace gata nan tana fama a gona ba ta da taki. Sai in tana da kuɗi ta je kasuwa ta siya mai tsada. Kuma akwai rashin himantar da mata manoma ba ana kiransu extension workers gwamnati ba ta same su sosai su bi kauyuka suna kwai da mata manoma a kauyuka ba kuma noman zamani shine yana taimaka a yi girbi sosai amma yanzu ba su tractor sai a wajenmu mace za ta goya yaro tana noma tana rike garma tana noma domin ta taimaka ma kanta to in gwamnati sun taimaka suka ba mu kamar su tractor akwai wani tractor da an ce mace mai goya za ta iya karami ne tana tukawa sai yana noma in gwamnati ba su iya ba mu manyan nan na miliyan ba su ba mu na wannan kamar yadda na ji bai wuce dubu dari biyu ba akwai irin ajas don haka akwai abubuwa muna neman ingantaccen iri kuma akwai wahala domin uh, rashin ruwan nan ka, ka shuka mun yi shuki muna eh, tsammani zai tsira amma ba ruwa to muna son inda hali a bamu iri wanda zai iya tsaya ga drought dinnan rashin ruwa ba ruwa zai tsaya lokacin da akwai ruwa sai irin nan ya taho hmm. amma wayansu da muna da shi yanzu sai su rube ko tsuntsu su cinye Idan Allah ya kai mu rana ya yau, za ku ji koken Mrs. Monica Joshua mai gari da kuma bukatun da ta miƙa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a madadin duka mata manoma. Yanzu a madadinta da wadda ta haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce ta ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya sai an jima kaɗan mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. wato madalla a gaida Halima Jimrawa agogon mu a nan birnin Washington DC yana cewa karfe 11:26 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakon farko ta fito ne daga Isa mai kati gashuwa kace salam VOA Hausa. Muna jinjinawa dakarun sojin Najeriya dangane da nasarun da suke samu akan tsagerun Boko Haram da ma kubuto da fararen hula masu yawa muna addu'ar Allah ya ba su nasarar kauda daukacin matsalar tsaro da ke addabar mu a mu baki ɗaya amin yau ce ranar 'yan jarida ta duniya amma abin takaice har yanzu 'yan jarida ba su samu wannan cikakken 'yancin ba ganin yadda suke fuskantar barazana daban-daban har ma da na rasa rayukansu da fatan mahukuntanmu na afirka za su gane cewa 'yan jarida ba maƙiyansu ba ne abokan aikinsu ne sako daga sare sa'idu daura shi ma isuhu dila faki jihar kaduna cewa yi yau ce ranar yancin 'yan jarida ta duniya amma sai dai kai mu dai a nahiyar afirka har yanzu 'yan jarida na fuskantar matsaloli daban-daban a kan irin gaskiyar da suke tsagewa ko miɗacinta salam voa hausa hakika yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware na 'yan jarida a duniya amma mu har yanzu a afirka ba ta canza zani ba sako daga usaina alhaji umaru fu'eba gashuwa da ƙarshe sai wacce ta fito daga ilyasu muhammad tungan bako kake cewa 'yan jarida idan duniya kasance yau ne ranar da majalisar dinkin duniya ta ware na 'yancin 'yan jarida a duniya saboda irin ƙoƙari da sadaukar da rayuwar da suke yi domin sanar da jama'ar duniya yadda al'umma suke tafiya mu dai sai fatan allah ya kara basira ya kuma ƙara kare ku. To kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaice. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya ya ce gwamnatin da ta gabata ta sace dala miliyan dubu goma sha biyar na talakawa ta wajen badakalar sayan makamai. Mataimakin shugaban ƙasar Yemi Osibajo ya faɗa yau talata cewa an yi asarar kuɗin ne ta cin hanci da rashawa ƙarƙashin shirin sayan makamai na gwamnatin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan. Shugaban ƙasa mai ci yanzu Muhammadu Buhari ya lashe wato ya lashe zaɓe bara da alkawalin cewa zai shawo kan matsalar cin hanci da rashawa sai dai shugaban ƙasar ya ce satar da aka yi zamanin mulkin jonathan ta bar bultumanin ƙasar wayan 'yan fashin teku a kasashen yammacin afirka sun koma garkuwa da mutane yayin da mayakan ruwan yankin suka ƙara ƙaimi wajen shawo kansu bisa ga wani rahoton da wata ƙungiyar yaƙi da shan yaƙin teku ta fitar yau talata Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri abdul da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Nelson. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.